Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin a kan mitoci 25-31-60 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba yakubu makeri ne tare da sahabu imam aliyu muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin to bayan kun gama jin labarai za ku yi kashedi da niger take yi wa masu motoci da ke daukar kaya fiye da kima suna shiga kasar duk motocin da za su ɗauka kayayyakin da ya yi ƙarhin su kenan ka waɗanda za su yin overloader to a sauke kayan a maida musu kayayyaki daidai wadda ya kamata akwai kuma hira da sahabu imam aliyu ya yi da wani mai fashin baki akan harkokin siyasa dr sa'id ahmad dukawa wanda yake mana fashin baki akan cijewa da wasu shugabannin afirka ke yi akan gadon mulki haka kuma akwai shirin kallabi da maryam dauda za ta kawo muku sannan da wasu sharihin jaridun nan amurka da da zero hausawa zai gabatar da wasu sakonni da ku kuma kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum yau juma'a ke sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan ko a azawa sudan ta kudu takunkumin hana sayarwa ƙasar makamai amma jakadu sun ce kudurin da amurka take jagoranta sai yi ba zai sami nasara ba duk da kashetin da aka yi cewa sabuwar ƙasa tana dab da fadawa yaƙin ƙare dangi amurka wacce kasashen birtaniya da faransa suke goya baya sun dage cewa akwai buƙatar a gaggauta daƙi da kwararar makamai zuwa ƙasar domin kaucewa ci gaba da zub da jini a ƙasar da yaƙi ya daidaita sai dai rasha da china da japan da malaysia venezuela kuma musamman muhimman kasashen afirka uku da ke kwamitin na sulhu wato kasashen angola da masar da senegal duk sun bayyana shakku sosai kan wannan mataki wannan turjiyar tana zuwa ne duk da gargaɗi da babban sakatare na majalisar ɗinkin duniyan bankin mun ya bayar a farkon makon nan cewa sudan ta kudu ta ta san mafaɗa yakin ƙare dangi muddin ba ɗauki matakin gaggawa na aza ƙasar takunkumin hana sayar mata makamai ba jiya alhamis masar ta roƙi majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ƙuri'ar da ake shirin yi akan kudirin da zai bukaci isra'ila ta tsaida duk ayyukan gine-gine a duk sansanonin 'yan sharauri zauna har illa masha allahu a yankunan falasɗinawa a da kwamitin sulhun ya shirya zama a ji alhamis domin a ƙada ƙuri'a akan kudirin wadda ya bukaci a tsaida duk ayyuka gine-gine na a wurin yankunan wato falasɗinawa kenan a wato mataki da ake ganin yana da muhimmanci domin ceto shirin kafa ƙasar falasɗinu wacce za ta yi kafaɗa da isra'ila haka kuma kudirin ya ce sansanonin na yanzu ba su da tasiri a dokance kuma kasancewarsu mummunar keta dokar ƙasa da ƙasa ce shugaban amurka mai jiran gado donald trump da prime minister isra'ila benjamin netanyahu sun yi kira ga gwamnatin shugaba obama da ta hau kujerar naki kan kudirin amurka ta ki amincewa da irin wannan kudirin a shekarar 2011 amma majiyoyi da dama sun gaya wa tashar talabijin na nbc cewa amurka ta shirya za ta kauce wa ƙuri'ar ta jiya kamin daga bisani aka dakatar da shirin baki ɗaya to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka nan washington dc a siriya rundunar mayakan kasar ta ce ta sake kame birnin aleppo wannan koyo shine nasara mafi girma da rundunar ta samu a kusan shekaru shida tana fafata a yakin basasar kasar gwamnatin shugaba bashar assad yanzu ita take da iko kan illahirin birnin a karon farko tun cikin shekara ta dubu da goma sha biyu birnin ko shine mafi yawan jama'a a kasar kamin barkewar yakin basasa yantawa sun wato amince za su janye daga birnin bayan farmaki na tsawon wata daya wadda ya sa suka rasa kusan kashi 90 cikin 100 na yanki da ke karkashin ikonsu an fidda wannan sanarwa ce sa'o'i bayan da jerin motoci na ƙarshe da suka kwashi mazauna birnin suka fice daga wannan yanki amma amurka da majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana damuwa kan tashe-tashen hankula da suke aukuwa a wasu sassan ƙasar musamman a yankin idlib inda nan ne aka kai waɗannan da aka kwaso daga birnin na aleppo a halin yanzu kuma a australia an kama mutane da dama kan zargin suna shirin kai harin bam a melbourne ranar kirsimeti kuma an wargaza shirin kamar yadda rundunar 'yan sandan kasar suka yi bayani yau juma'a da farko 'yan sanda sun ce sun kama mutane bakwai dukkansu 'yan shekaru ashirin ne da haihuwa amma an saki wani mutum daya da wata mace amma har yanzu ana ci gaba da tsare da mutane biyar ana zargi mutane suna wato sun zama 'yan tsagera ta wajen sauraron farfagandar kungiyar isis kamar yadda aka ji kwamishinan 'yan sanda a wato na kasar graham ashton yake cewa ya kara da cewa mutanen sun shirya kai hari ne a wurare sanannu a cikin kasar an sake buɗe kasuwar nan ta kirsimeti a birnin berlin bayan da wani mutum ya auka wa kasuwar da babban motar da kun kaya a ranar litinin har ya hallaka mutane goma sha biyu yanzu an jibge 'yan sanda da kuma kafashin gaye da manyan tubali masu kula da kasuwar sun tsai da shawarar sake buɗe kasuwar ba tare da kaɗe-kaɗe da wake-wake kamar yadda aka saba ba yanzu haka an dasa fitilun kendar da kuma wato furanni don nuna tunawa ko kuma karramawa ga waɗanda wannan abin ya rutsa da su labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar da wasu kasashen masu amfani da harshen faransanci suke kokawa akan yadda hanyoyinsu suke saurin lalacewa ga wakilin wakilinmu haruna mamman bako da cikon bayani A ranar ɗaya ga watan Abrilun shekara ta biyu da goma sha bakwai ne idan Allahu ya kai mu ƙasashe guda takwas masu amfani a bai ɗaya da kuɗaɗen sefa da ake ce ma iyemuwa suka tsaida domin hana duk wata babbar mota da ke dakon kayayyaki sama da kima hawan manyan hanyoyin kwalta saboda irin illar da suke kawo ma hanyoyin a cikin ƙasashen nan da sun ka da jamhuriyar Nijar, Benin, Togo, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea Bissau, Senegal da ƙasar Mali kuma akan haka ne gwamnatin jamhuriyar ta Nijar ta girka wani kwamiti da ke nan yana zagayawa a cikin kasar a ƙarƙashin ofishin ministan gine-gine hanyoyi domin wayewa al'umma kai musamman waɗanda ke da ruwa da tsaki a cikin hanyar zirga-zirgar dakon kaya da manyan motoci game da wannan matsalar kamar yadda mustapha kadi shugaban kwamitin na ƙasa ya yi mini ƙarin bayani mukan ga na a jamhuriyar nijar da an gina hanyar mota shekaru baya kaɗan hanyar kuma ta samu matsala kawal idan aka gina hanya ta yi shekara 25 ko da 'yan sama to da kyat take yin shekara 5 ko shekara 8 to a cikin nazarin da aka yi sai akan ga lodi ne na manya-manyan motoci yake bata hanyoyinmu a jamhuriyar Nijar. To sai a wajen shawarwari akan ga ba ma Nijar ɗai ba ya shahi ƙasashe na imuwa gaba ƙasa takwas. Domin haka shugabannin mu sukan haɗu sukan ce ya kamata a ɗauki matakin nan zuwa ɗaya ga watan Avril mai hita cewa da shekara 2017 duk motocin da za su ɗauka kayayyakin da ya yi ƙarhin su kenan ka waɗanda za su yin overloader to a sauke kayan a maida musu kayayyaki daidai wadda ya kamata. Shanguriyar Nijar da ta kashe sama da biliyon 400 na sefa daga shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2015 wajen gina hanyoyi sai dai nan da nan hanyoyin ke lalacewa kuma akan aza wannan laifin ne ga lodi sama da kima da manyan motoci ke yi ko da yake malam mai nasara bezo shugaban kungiyar 'yan sufurin dakon kaya da manyan motoci daga teku zakkuwa jamhuriyar Nijar na cewa wannan lodin sama da kima da suke yi yakan kama musu dole ne kayan babu firi shi yasa muka ɗauka kaya da yau yan akwai firi kamar firi kamar Kaman kuɗin transport ka gane ko babu kayyadadden farashi babu farashi kayyadadde saboda mi yasa yau muna ɗauko da hamsin da biyar daga kamar kwatanu zauke ya mai amma yau talatin da biyar ne har ko tawa ko talatin da uku idan ka gani abin kullum sauka shi kai shi daga sa muna ubalo da din nan muna samun abin in ka kashe taya cikin aikin ko ka kare wani abu ko wani resuwar ko wani duk da abin da ka bata wannan balaguran naka ya ta yi banza haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to madalla a gaida haruna mamman bako a daidai lokacin da hukumomin duniya da na 'yan afirka suke matsawa shugaban gambia ya yi jami'ar lamba ya mika mulki masana kimiyyar siyasa kamar su dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero ta kano suna fashin baki ne akan yadda suke kallon mataki na sauya magana da shugaban na gambia ya yi ɗaya daga cikin ciwo ne da har yanzu bai zama warkewa ba a wasu daga cikin shugabannin afirka da kuma rashin karanta rubutu da wuri wato a shekarun 1970 zuwa 1980 mm. akwai yayi na juyin mulki da zarar an yi a wannan ƙasa sai ya shafi wannan ƙasa sai ya shafi waccan ƙasa a shekarun 1990 ya ka sami yayi na komawa tsarin demokaradiyya saboda haka wannan ƙasa tana koma wannan ta koma amma kuma sai aka yi yayi kuma na wato shugaba ita cin zaɓe ita cewa shi ya ci zaɓe da kansa saboda haka da ma canza tsarin mulki da komai wato wani nau'i na mulkin kama karya amma da sunan demokaradiyya sai a tsarin a shirya zaɓe a murɗa zaɓen to yanzu an zo wani karnin kuma na wato wahalar magudin zaɓe don haka eh, sauƙin cewar a tsaka da jam'iyya wacce take mulki saboda haka eh, ya fara a wannan ƙasa zai fara a waccan zai fara a ƙasar ta in ya to sai i zama na ɗan siyasa ya kasa gane wannan karatun da wuri saboda haka sai ya ɗauka kamar da ake sai ya dage shi kenan sai guguwa ta zo ta same shi hmm. to wannan kam alama ce ta um, ita wannan siyasar tana dada ana dada fahimtar ta ce ko kuma dai wannan al'amari ne da zai zo ya wuce kamar misali a waɗannan manyan ƙasashen duniya sun shiga nasu irin yanayi na wato siyasa take kwarewa take balaga da sauransu to shin wannan muna iya kallasa kamar siyasar ƙasashen afirka suna balaga ne ko kuma dai wani abu ne na yayi kawai da zai zo ya wuce za a koma gidan ya kamar misalin yadda aka fara a ƙasashen larabawa guguwar nan ta canji nan da nan kuma eh. abin ya dishe. Eh, to eh, za mu iya a cewar ci gaba ne ake samu ehm, domin matakan da ake ɗauka na kare ƙuri'a da matakan da ake ɗauka na zaɓe gaba ɗaya wato suna daɗa inganta a hankali kuma talaka ɗin yana daɗa wayewa saboda haka ya zai fi wahala zai yi wahala a dawo da mutane gidan jiya a ce shi kenan a sake komowa da matsayar zaɓe yadda aka saba a shekarun baya gaskiya ya fi kama da haka tuma dalla yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar. addu'a na kullum Allah ni ke roko ya mai da sunana abin an bata gowa. Bakan gida na garuwa kuma madalla a gaida usman kushtanko da wannan wakar yanzu kuma karfe biyu kenan da minti goma sha hudu a nan washington dc ga shirinmu na gaba wato kallabi ya sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata, Malama Dina Musa yara ta ci gaba da yi mana bayani akan kungiyarta ta Hisab Women Welfare Initiative da irin ayyukan da take yi. A shirinmu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar inda na fara yi mata wannan tambayar. To, ta yaya kuke samun irin kuɗaɗen da kuke gudanar da harkokinku? Kuna samun taimako ne daga wasu ƙungiyoyin a waje ko ku ta yaya? eh to kisan maryam idan kana son taimako ya kamata kai ma ka yi hoɓasa yadda wanda zai taimake ka zai ga alamun i eh, waɗannan suna buƙatar taimako bari in taimaka musu. Mm, wata kan a ga wani abu a eh, ƙasa kenan. wani abu a ƙasa amma ba ka zama ka runguma hannu ka ce a'a kai kana jiran sai wani ya zo ya baka kuɗi kamin ka fara a'a saboda haka bamu mu taɓa samun wani taimako na musamman daga wani wuri ba amma da suke bankin nigeria central bank sun buɗe wata kafa wacce duk ƙungiya da take son ta yi rance to za ta zo ƙarƙashin amfin wato ta rubuta application ɗinta na neman rance ta kai wa amfin sannan amfin ta kai ma central bank sannan wannan ƙungiya a bata wannan rance hmm. to ah, da ikon allah mu mun rubuta kuma mun samu wannan rance naira miliyan goma kuma mun raba wa mata kamar yadda muka ce mai cbn zami kuma suna nan matan suna biya suna ƙara ansa suna biya ana ɗan ba mazan kaɗan to amma dai mata sun fi yawa to mazan ba su son su zo su karɓi rancen ne ko ko dai ƙungiyar ba ta cika ba maza ba eh to asalin ƙungiyar da kin ga saboda mata aka kafa ta saboda kamar yadda na gaya miki hmm. muna son dukkan wani abin da zai takaita rigingimu da saki da sauran shi yasa muke concentrating akan mata to sannan abin da muka guda da al'amarin ba namiji rance wani sai ya je aure da kuɗin kaji kuma to malama dina daga ƙarshe kamar waɗanne irin matsaloli ne kike gani mata da yara da matasa ke fama da su musamman a wannan yankin da kike? To gaskiya a yanki na dai dan ba zan manta ba wata ƙawata ta ce ya kika buɗe ofis a Fashi na ce saboda nan cibiya ta take duk inda za ni a Najeriya daga Fashi zan fara ta ce eh to kin yi gaskiya na ce madalla to bari in ɗauki wannan sashin nawa abinda na lura shi mu ba su da aikin yi sosai ko kuma in ce babu ma dai aikin yi amma mata akwai sana'o'i akwai sana'o'i na cikin gida akwai sana'o'i na wanda za a iya fitowa waje a yi ya danganta dai ga mace da iyalinta yadda suka fahimci juna sai muka ga idan babu aikin yi amma akwai sana'a za a samu saukin rayuwa wani kila rake yake so da fara saidawa idan kika dubi al'amarin sai da rake teburi ne da leda da rake da wuka kila in dare ya yi da fitila mm. ga duk wannan magana da na karanta miki ba a wuce dubu goma ba in an kai wata daddawa take so ta yi kin ga al'amarin yin daddawa ba a wuce dubu goma ba to in mutum na wani abu na kanshi sai ki ga har wani daɗin kanshi yake ji saboda ne saboda in ya tashi yana tuna a'a nema ga abin da nake yi wannan na wani in ya saida ya dubi kuɗin nan kuɗin nan fana wani in ya cire abin da zai je biya bashin na sauran fana shi yana da daɗi kuma mutum zai ji wato ashe yana da mahimmanci shi kanshi a rayuwa don abin da ke kawo hopelessness a rayuwar mutum wato ya wai ga ya ga kamar shi shi ba komai ba ne to babu wanda ba komai ba ne kowa komi ne abin da kawai kake bukata shine ka iya gano potentials ɗinka wato me za ka iya yi a rayuwarka hmm. to in ka gano me za ka iya yi a rayuwarka to shi ne mu ma sai mu taimaka maka mu ƙara koya maka abin nan ga kamar yanzu kwanan nan za mu fara training na sana'o'i iri-iri na mata da matasa yanzu kin ga kamar nan yankin mu akwai sana'o'i da na sani da yawa wanda sai an je kano ko an je zaria sannan a je a sayo abin da ake bukata to amma inda matasan maza ko mata za su iya waɗannan sana'o'in matanmu su iya wasu sana'o'in to ina ga dai za a samu sauƙin rayuwa domin rashin yin wani abu shi ke kawo baƙin ciki shi ke kawo faɗace-faɗace shi ke kawo duk wani abu da kika sani na rashin jin daɗi a cikin gida ko a society ko a jiha baki ɗaya ko a ƙasa baki ɗaya Jama'a masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar ta malama Dina Musa Yaro da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. madalla a gaida maryam dauda yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun nan amurka daga naziru ahmad hausawa sharhin jaridun amurka A cikin sharhin jaridun Amurka na yau za mu fara ne da jaridar Washington Times inda ta rawaito labarin da yake cewa mutumin da ake zargi da kunnawa cocin baƙaƙen fata a garin Greenville da ke jihar Mississippi da kuma rubutu da fenti a jikin bangon cocin da ya ce a zaɓi Trump ɗan ainihin cocin ne 'Yan sanda sun kama mutumin mai suna Andrew McClinton a ranar Laraba da ta gabata kan samunsa da aka yi da hannu a kona cocin Hopewell Missionary Baptist Church a ranar 1 ga watan Nuwamba, sati guda kafin a zaɓi Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka. An samu rahotannin faruwar laifuffukan ƙin jini daga magoya bayan Mr. Trump waɗanda daga baya aka gane ba haka ba ne. A kwanan nan, 'yan sanda suka tuhumi wata ɗaliba 'yar shekara goma sha takwas a Louisiana sakamakon rahoton ƙarya da ta bayar na wasu matasa turawa guda biyu sanye da hular Trump sun yi mata fashi gami da cire mata hijabin da ke kanta inda daga baya ta tabbatar wa da 'yan sanda cewa labarin ba gaskiya ba ne har ila yau jaridar ta washington times ta rawaito labarin kira da shugaban kasar amurka mai jiran gado donald trump ya yi ga amurka ta ƙara faɗaɗa makamanta na nukiliya a wani rubutu da ya yi na bazata a shafinsa na twitter a jiya alhamis rubutun da trump ya yi ya ce ya kamata amurka ta ƙara ƙarfafa da kuma faɗaɗa irin abubuwan da take da su nukiliya a wannan lokaci da muke ciki a duniya domin duniya ta farga da nukiliya. Har zuwa yanzu dai ba a san dalilin da ya sa shi rubuta wannan sako ko kuma abin da yake tunani a ransa ba. Sai kuma malaika jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito rahoton da kungiyar agaji ta Red Cross ta bayar na kwashe fararen hula da 'yan tawayen kasar Siriya daga Aleppo da ake sa ran kare shi a yau. Ragowar fararen hula da 'yan tawayen da suka rage a kwashe su daga gabashin Aleppo ya kawo ƙarshe, cewar wani gidan talabijin na kasar da kuma 'yan agaji. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar tallafin gaggawa na Red Cross sun rubuta a shafinsu na Twitter cewa yawan ruwan dusar ƙanƙara da tsabagen sanyi ya hana aikin kwashe mutanen sauri, amma ana tsammanin ci gaba da aikin kwashe mutanen a daren Alhamis. Dubunnan mutane dai na nan Najira. sai kuma labarin da jaridar ta USA Today ta rawaito na neman Anis Amri da ake ruwa a jallo a tarayyar Turai wanda ake nema ruwa a jallan baya cikin 'yan kungiyar da ish da ake tunanin ba a gane ba daga cikin gungun 'yan gudun hijirar Jamus Anis Amri dan shekara 24 sananne ne a wajen jami'an tsaro kuma ana tunanin dan tsagera ne ana dai neman Anis Amri ne a matsayin wanda ake zargi da tuka mota cikin kasuwar da ake sayar da kayan kirsimeti a birnin Berlin da wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha biyu. Sharhin muryar jaridin Amurka kenan kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. A gaida Nazir, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. shine Mohammed, Muhammad daga karamar hukumar Sato jihar Kano unguwar Bebe. Ra'ayina a nan wanda aka samu da wannan irin aikata zai ne wanda baya kaunar al'umma yana so ya kashe saboda haka mun tunta a kama shi a sake a gidan yarin har abada da zai fito ba domin barin sa annoba shi a cikin jama'a assalamu alaikum sunana alhaji hashimu mai doya garan na gaida ma'aikatan voa hausa shawarin da zan bayar akan masu shigowa da jegun kaya shine aka kama irin waɗannan kaya hukumar shige ta tafi ta kasa ta kona su kuma sai akanci kada in sun kama su sake shigowa da shi sai da ma waɗansu su kawo cikin najeriya allah ubangiji ya ba mu lafiya da taimake sunana tukur aliyu wanda aka sani tukur dan zakara a cikin najeriya karamar hukumar kankara local government garin dan na kwawo ra'ayina akan wa'annan mutane da aka kawa lalle jami'an kwastan suna bakin sun yi aiki iya bakin kokarin kuma allah ya saka musu da alkhairi amma ni a ganina abin da ya fi dacewa da hukuncin wa'annan mutane da suke shigo mana da gurɓatacce shinkafa inda kotuna za su yi shari'a ta gaskiya to ai hukuncin su kisa ne saboda su ma suna niyyar su kashe al'umma ne da fatan za a duba wannan kokinawa boa hausa Allah ya ƙara muku martaba da kuma karamci da ɗaukaka. Assalamu alaikum warahmatullahi na Muhammad Isa daga kabar hukumar Balanga jihar Gombe tarayyar Najeriya. Ra'ayina akan waɗanda suke satan suke shigowa da munanan kayayyaki Najeriya ne ra'ayina shine a kashe mutanen don saboda suna illatar da al'umma kuma suna kashe al'umma ta hanyar miyagun abubuwa da suke shigowa da shi. saboda haka ne ra'ayina kawai to madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice yau juma'a ke sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a ko ya azawa sudan ta kudu takunkumin hana sayarwa ƙasar makamai amma jakadu sun ce kudirin da amurka take jagoranta sai ta yi ba zai sami nasara ba duk da kashedin da aka yi cewa sabuwar kasar tana dab da fadawa ga yakin kare dangi amurka wacce kasashen birtaniya da faransa suke rufa baya sun dage cewa akwai buƙatar a gaggauta dakile kwararren makamai zuwa ƙasar domin kaucewa ci gaba da zub da jini a ƙasar da yaki ya ɗaiɗaita sai dai rasha da china da japan da malaysia da venezuela kuma masu muhimmanci kasashen afirka uku da ke kwamitin na sulhu da angola da masar da senegal duk sun bayyana shakku sosai kan wannan mataki jiya alhamis masar ta roƙi majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ƙuri'ar da ake shirin yi kan ƙuduri da zai buƙaci isra'ila ta tsaye da duk ayyukan gine-gine a duk sansanonin 'yan da wuri zauna har illa ma sha allahu a yankin falastinawa a da kwamitin na sulhu ya shirya zama jiya alhamis domin a kada ƙuri'a kan ƙudurin wadda ya buƙaci a tsaye da duk ayyukan gine-gine a yankunan falasɗinawa an kira matakin a zaman na muhimmi domin ceto shirin kafa ƙasar falasɗinu wacce za ta yi kafaɗa da isra'ila hakanan ƙudirin ya ce sansanonin na yanzu ba su da tasiri a dokance kuma kasance wasu mummunar keta dokar ƙasa da ƙasa ce shugaban amurka mai jiran gado donald trump da kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun yi kira ga gwamnatin shugaba obama ta hau kujerar naƙi kan wannan ƙudiri. a siriya rundunar mayakan kasar ta ce ta sake kame birnin aleppo wannan shine nasara mafi girma da rundunar ta samu a kusan shekaru shida tana fafata a yakin basasar kasar gwamnatin shugaba bashar al-assad yanzu ita take wato ita take da iko kan illahirin birnin a karon farko tun cikin shekara ta 2012 birnin shine mafi yawan jama'a a kasar kamin barkewar yakin basasa 'yan tawayen sun amince za su janye daga birnin bayan farmaki na tsawon wata ɗaya wadda ya sa suka rasa kusan kashi 90 cikin ɗari na yankuna da ke ƙarƙashin ikonsu a australia kuma an kama mutane da dama kan zargin suna shirin kai harin bam a melbourne ranar kirsimeti kuma an wargaza wannan shiri kamar yadda rundunar 'yan na kasar ta bayani a yau juma'a. da farko 'yan sanda sun ce sun kama mutane bakwai dukkansu 'yan shekaru ashirin da haihuwa amma an saki wani mutum daya da wata mace har yanzu dai ana ci gaba da tsare mutane biyar ana zargin mutane sun zama 'yan tsagera ta wajen sauraron farfagandar kungiyar isis kamar yadda aka ji daga bakin kwamishinan 'yan sandar ƙasar to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na muryar amurka musamman sahabu imam aliyu da ya taya muka gabatar da wannan shiri da kuma mai ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin wato darrell smith baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya